matsalar ta abokiyar kyatta shi yake sa wani duhu a ido na bin na ganin komi A takaice finafinan Nijar biyar ne aka amince da su domin shiga a cikin wannan gasa ta wannan shekara da suka hada da fim ɗin Zinariya na Ramatu Keta, Arab Sanfri na Aishatu Maki da kuma Delu na Mamman Suleiman da kuma Servo Noir da kuma fim ɗin Pang na Hamadu Jingarai. A cewar mai shirya fina-finai Muhammad Suleiman, abubuwa biyu ne suka sanya finafinan finan ba samu karbuwa ba. A fusahance abin da ya shafi samun maki ba mu da matsala. Matsalar da muke da ita ce wajen zaɓar ɗakin da za mu haskaka fim. Wani lokaci zaka ga wurin bai da inganci. Shi kuma idan alkali ya ga akwai ƙarancin haske ga faifan bidiyon a lokacin haskaka shi nan mutum yana iya rasa maki da yawa. Abu na biyu da muka yi la'akari da shi shine wajen saka ma makudan kuɗaɗe na shirya fim wanda za ku ga duka waɗanda suka samu babban tukuici to ba shakka fina-finai ne da suka saka makudan kuɗaɗe wajen shirya shi. A cewar Ramatu Keta ta yi farin ciki matuƙa da fim ɗinta ya samu karɓuwa samun tukuici na hotuna masu inganci inda ya kai shekaru talatin da ƙasar Nijar ba ta samu shiga a cikin wannan kwamɓala ba sannan kuma ta ce fim ɗinta yana cike da tarihi da soyayya da kuma al'adu na Fulani tsakanin zabarmawa da Hausawa da dai sauransu. Birni wata unguwa ce a cikin birnin Zandar da ke da daɗaɗɗen tarihi wacce aka kafa tun ƙarni na goma sha shida. Da na ga ban da isassun kuɗaɗe da zan tafi Zandar domin shirya fim ɗin. Sai na tuna cewa a nan gidan kallo na mai akwai kayayyakin al'adu na tarihi na waɗannan ƙabilu da dama musamman ma tufafi da kuma kitson da suke yi da kuma hotunan sahara. Kafin gasar Fesfako an zaɓi fim ɗin rama Aminatu Keta a Toronto domin gabatar da shi a wajen gasar baje kolin fina-finai ta duniya.